الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أسعد النبيين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه سيدنا الطيبين السلام عليكم ورحمة الله زمانا تركيكم sun gaba da karatunmu الوسطية عندما نتكلم ويحبون أهل سنة سنة سن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل جدا من ذاك الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم سنة من قوين باين سأكنسوا ويحفظونهم فيهم كما سنة ويحفظون فيهم سنة تيجي أي واقع أهل بيت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تيجي أي وصية من ذاك الله صلى الله عليه وسلم بيأكنسوا حيث قال تين ديتي دي صلى الله عليه وسلم يوم قدير قم رانا قدير قم واتو قال لنا يجب ذكركم الله لا تدفو الله في في اهل بيتي وجدنا الله اهل الجنه اذكركم الله في اهل بيتي لا تدفو الله كان اهل الجنه ما نبغي الله كان اهل الجنه يا سيدي وقال صلى الله عليه وسلم ايضا لم يسلم يا ابن اهل ويريد العباس عمي ga babban Abbas wa qad ishtaka ilai lokacin da Abbas ya kai masa ƙara cewa ana ba'du quraish cewa ga wasashin qurayshawa nan yajibu tafayyaju yajibu bani hashim suna jifan suna jafa'i ko suna nisantar bani hashim al-jafa shi ne a jifika da mummunar kalma yajibu bani hashim suna jifa wa ƴaƴan hashim da mummunar kalma وقال صلى الله عليه وسلم لمن أسرت wani نفسي biyar. نار التركيز الذين جهنم تا لا يؤمنون قالوا متى ني بذات إيمان لقسيا بحجا يشبهوكم حفي فنسوكم لله تبو لألا وليك أرابتي تبو لكما فنسي نادت كاغا إيمان فبدي دمتك يبتدي كاتو أهل من أهل السلام الله كتبه على كتبه على كتبه على وقال صلى الله عليه وسلم مناسبة إن الله اصطفى بني إسماعيل Allah ya zaɓi ‘ya'yan bani Ismail, wasu tsafamin bani Ismail a kinana ya zaɓi kinana a cikin ‘ya'yan Ismail, wasu tsafamin kinana ƙurashen ya zaɓi ƙurashi a cikin ‘ya'yan kinana, wasu tsafamin ƙurashin bani Hashim ya zaɓi bani Hashim wato a cikin ƙurashawa, wasu tsafamin min bani Hashim, ni kuma ya zaɓi daga cikin ‘ya'yan Hashim. Sai sai mutum. Wai ta wallawna, alu suna suna suna jibintar أزواج أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمل الله صلى أمهات المؤمنين يا المؤمنين ويؤمنون ألسنة إيمان بأنهن شو إنما أزواجه شنو ديما تسبي الآخرة إلى الله خصوصا مسمى مالي خديجة رضي الله عنها أنا خديجة أم أكثر أولادي ومن يوم أنسى وأول من آمن به إذا هو إيمان الشيء وعابده متكرفش على أمره أكلم لنا الدين وقال لها من المنزلة العالية سنة دمتما تمتعي العالية مأخ تمتعي سنة دمتعي وصفديك أصبين تصفديك فأنا تبيع وانا درسة وتومي قسكية إربي قسكية رضي الله عنها التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى الله عليه وسلم لها يبعد أكد على على النساء falalan na na isa aka rubo mataye ka fadlul sarir kamar kwallon tarken nama ne ala sa'ir ta'am aka rubo a kunci wani bukari mutum wai tabarra'un alin suna suna barranta suna nuna ta su da kin nuna goyon bayan su min tsarikatin rawafir wato suna kaucewa suna barranta daga hanyar a rawafir ɗin shi'a allazi na yubu gidu na sahaba waɗanda suke kin sahabai wa yusubuna hum wa suke zagin su wa na wafi suna kuma gujewa hanyar nawafibawa waɗanda su kuma suka ƙetare iyaka wato akan ƙin wato suka kai koli wajen ƙin ahalin gidan manzan Allah sallam alabi na yi kudu na ahalin bai su ne waɗanda suke da cikaci masu ne masu ciki su ne waɗanda suke ƙin ahalin gidan Allah sallam bi ƙaunin au amal su da baki su da aiki wa yin kuma an suna suna kamewa amma shajara bainu sahaba ga barin yada wani abu da ya faru tsakanin sabbin na rashin daɗi wa ya kuluna suna cewa inna hajji da asara kai wa'annan ma a jitan almaruwa wa'anda ake rawaituwa fi masawihim akan nuna aibin sabai min ha ma ko kadib daga cikin sakon da ma ƙarya ne min ha daga cikin ma ko kadib abin da ƙarya ne dan abatar wa min ha a cikin kuma ma ƙarfi da fi abin da ma an yi ƙara ƙara a cikin kamar ruwa yana shef bin umar da abu mihna ya haifi da lutu wani kira wa min ma kan fi da fi a cikin akwai da ma tsari akai wani kisa akwai da kuma tawaye shi akai wa guwira akwai da kuma canja shi ma akai an waje yi gabar a san yadda hadisin shi ko yadda abin ya faru wa sahihu min wanda kuma ya inganta daga cikin wannan asar da ake rawaitowa hum fi ma'azurun su uzuri suke bayarwa ma'ana su ababen yi wa izini ne su sabon akan kire-kiren wa'annan nasoshi akan irin wa'annan dalilai in ma mujtahidun ko dai ya zama cewa waɗanda suka yi sabanin a tsakaninsu suka yi sabanin a tsakaninsu mujtahiduna wato sun yi kokari ne wajen fito da gaskiya musibon sai suka dace wa in ma akwai su kuma da cikin mujtahidun sun yi kokarin su fito da abin da ke daidai mukhti'una sai suka kuskure wahum ma'a zalika tare da aka su alu suna la ya ake kiduna ba sa kudur cewa an na kula wahidin min sahaba cewa ko da ya cikin sabai ma'asumun wato ma'asumun ba abun karewa ne an kabairin a kan manya manyan zunubai ma'ana alu suna ba ta cewa wani sahabi ma'asumi wani sahabi da baya zunubi ba ga cewa ma'asumun an kabairin ismi wasu ga iri abun karewa ne gaba da manya manyan zunubai da ƙananu bal tabbas ya juzo alaihim zunub zai yi wa sabai su zunubi fi jumla a dunkule eh wani min sawabi amma suna da alkhairai da suka gabata wal fadail da falala ma yujibu wanda zai iya wajabta maghfirata ma yasiru minhum ya fi ko gafarta abin da yazo daga wajen da kusure amma ya faru hatta innahum kai sai da ya zama يغفر لهم السيئات انا غفرت مش ما ذنبهم ما لا يغفر لمن بعدهم ارين ابدا ما باء اغفر سوى ان تسكوا باين لان لهم من الحسنات سنة ذكيه وعيك الذي تمش السيئات وتند في شافي وجميع وعيك ان الحسنات يذهب من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ما ليس لمن بعدهم ارين الخيرات وان تسكوا باين ما في وقد ثبت يا ثبت في قولها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم da faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam da su sabai khairul quruni sune mafi alkhairan al'ummatai ko karnuka da aka yi wa annal min a'adihim mudu ɗaya na hatsi ko gero ko dawa na ɗaya sabai idan da sadaka bi idan ya bada sadakarsa ka afu bala yafi fi falala min jabal udin zahaba fiye da girman dutsen uku na gwada-gwadai bimban ba a daga abinda wanda ya zo a bayan su zai bayan sun ban da kaya da kada su zara min a'adin zambo sa'an nan idan ma ya zamo zunubi ya zo da ɗaya da wajen sabai bai kunu kadi ta ba min to zai zamo to ya ma tuba daga wannan zunubi au a ta bi shatanati ta mushuhu ko ya zo da wani alkhairi ko su kyawun ayyuka ta mushuhu da za su shafi shi au fi rala kuma an gafarta masa bi fadli sabiqatihi saboda falalar wato rigayen rigayen da ya samu da aikin alkhairi aw bi shafa'ati muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da titan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi hu a hum ahaqqu bi shafa'ati wanda wannan sahabban su ne mafi cancantar mutane bi shafa'atihi da titan manzon Allah sallallahu a wasallam bikin bi ko kuma ya zama cewa ɗaya daga cikin sabon yayin da sai aka jarumce shi bi bala'in لو تجرى ما في الدنيا على الدنيا كفر بي عنه تدوان لما لائم عنك ان يابي بس ولن بنم دي اي كفر به عنه ان يابي بس واذا كان هذا في الذنوب المحققه في دون ولن يا اكيد ذنوبين ولن دا اكا تبتت سني وكيف الامور في ناغا الامور التي كانوا فيها مجتهدين ناغا الامر اللي استخدموه اجتهادي مسكي وقرر سبتونه بسياسكي ان اصابوا kaga a wannan gabar in suke yi daidai falahum ajran suna da lada biyu wa in aqta'u idan ko sun kuskure falahum ajrun wahid suna da lada daya wal khata'u maghfurun wato zulumin da akai a wannan gabar wajen fito da gaskiya wato shi kuma ko kuskuren da aka yi abin yafewa ne summa innal qadar alladhi yunkaru min fi'l ba'dihim qalilun nazr mai mai summa innal qadar sannan iyaka ko adabi نزل بي الذي ينكر من فعل بعضهم وانا ذا ايما انكار واتعمد لك السيح ايك السابي قليل وانا انكما اظن في ايدين ذات كأني قليل نزل من كأني مغفور كما اظن ياتيوا في جنب فبائل قومي اذا اكل لي قال لو ان لم ومحسين من الخيرون من الايمان بالله هو الايمان كان ايمان بالله ورسوله da imaninsu da manzansa wal jihadi da jihadi da suke fi sabi suke ɗauka sabbin Allah wal hijira da hijira wal nusra da taimakon addini da taimakon manzan Allah sallam wal ilmi nafi da ilmi mai amfani wal amal salih da aiki mai kyau wa man nazara wanda ya duba fi sirrin qaumi a tarihin wa'annan mutane bi ilmin ya duba da ilmi wa basirati da basira ma manna Allahu da idan abin da Allah ya musu baiwa bihi min al-fada'il idan abinda Allah ya musu baiwa na falala alima yaqinan zai sani kai tsaye zai sani da tabbaci annabi lalle ta ba kan sanin khairul khalqi shine mafi alkhairin halitta ba'd al-anbiya bayan annabawa la kana wala yakunu mithluhu ba ta samun irin su ba wala yakunu mithluhu kuma irin su ba zai taɓa kasancewa ba wa annahu mustafwa sune wankakku tsaftatattu wankakku tatattu min quruni hadhihi al-ummah idan ka irga wannan wato karnuka na wannan al'umma tun daga farko har ƙarshe ba kamar su alasiya khairul umam wato wanda wannan al'umma su ne mafi alkhairin al'ummatai da kuma sabai su ne mafi girma wa karamu Allah su ne mafi daraja mafi falala a wajen Allah wa min usuli ahli sunna yana daga cikin ka'idoji na ahli sunna at-tasdiqu gaskatawa bi karamatul awliya gaskatawa da tabbaci da samuwar karamomi na waliyan Allah wa man yuri وما يجري الله على أيديهم إذا أبدا الله كي بدأنا وأكم الله يسوى ليان من خوارق العادات لذلك أبدا كيتا العادة أبدا باك تبعي كانت العادة في الخوارق في أنواع العلوم لذلك علم إذا الله كي واسم يوى والمكاشفات دياي واتو جامعي إذا الله كي مسلم أكم تنانس أكم قلوس أكم سكاتنس ilimi da takawa wannan shine bi girma ba wai a kai ya faɗo kafa ta faɗo shi ba a'a درجة من جبه والله خير من أول كرامات باب كرامة قبالي بيكو لي تود علمي وانا كده وقال إمام النووي لما كنت أخذ مكما كابا وانا كده سافة يجي تشوى وانا أي إمام الشافعية واجو من عاد لي وليا وقد عادت من الحرب حديث أهل السنة إذا لم يكونوا علماء فليس لله ولي كذا أما ما لم يأنا يجي نبي رجوع أما ألا باشد ولي ولي باون ولي سمد مالي alamar wilaya ka karama kan ilimi ilimi na qur'ani ilimin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bisa magabata na ƙwarai nisantar bid'a da riko da sunna katamau tigijim wannan shine karama farko ba mu gada dan waken ka arifi dauko ta zama dan wake ko wannan dubba ki wannan shiri jani a wasu lokutan na'am wa anwa'il qudra da nau'ikan iko da Allah yake ba su wata asira da tasiri akan wasu abubuwa wanda ma'asur da irin abin da ake rawaito an an salifin umam daga al'ummatan da suka gabata fi suratul ka a cikin suratul kafi wa gairiya da makamancin wani wannan dai yana da karamomi da Allah ke ba su wa an sadr hadhihi al-umma haka zalika da irin abin da ake rawaito akan farko farkon wannan al'umma min as-sahaba da wajen sahabbai wa tabi'in da tabi'in wa sa'ir firaq al-umma da ragowar bangarori na wannan al'umma waɗanda suke kan daidai wa hiya mawjudatun fiha ya ce wahiyar mawujudatin wannan karama tana na biya ci wani al'ummar ya yi kiyama har zuwa tashin alkiyama Allah ba zai daina bayyana da irin wannan karamomi da malamai ba hospital rabewa sun mai inda min tsari ta ahlus sunnatul jama'a yana daga cikin hanyar ahlus sunnatul jama'a da suke jilus ittibahu asai rasulullahi sallallahu bin hadisan alaihi sallam bin sawaye manzo alaihi sallam batil muzahira ciki da bai ba magana cewa wanda ya mana daɗi wannan bai mana ba a'a واتباع سبيل السابقين الأولين دبم وأن نسكر غاية الأولين نفرق فرق من المهاجرين شين وأن نسكر أورا دقا مكزوا مدينة والأنصار دقوم الصحابة مدينة واتباع وسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم دبم وسيلة مدى أنسان حيث قال يمديتي عليكم بالسنة إنه ورنك دكوريك يسكوكويركو دسنة وسنة الخلفاء ويركو دسنة هذه فينا الراشدين شريعيو وما تشير وحماديين شريعيو من بعد وقت الكذوء بايدا تمسكوا بها ويقوا السنة وعضوا عليها كتشيزة بالنواجد دو بيقوا جنكم معنا بريك السجدم وإياكم ناهنكم ومحدثات الأمور دفارزن أبو بوك آذوه فإن كل بدعة بلالة دو من لكا وكبدا أحبتاج طيب ويعلمون أهل السنة الفتح أن أصدق الكلام كلام الله mafi gaskiyar da shi ne zancen Allah wa khairul hadi mafi alkhairin shari'a hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shari'a na Muhammad sallallahu wa yukfiruna an sunna suna fifitawa kalam Allah suna fifita zancen Allah ala gairi akan zancen wani min kalami ashabin nar wato daga wato zancen ragowar nau'ikan mutane zancen Allah shine gaba wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna fifita suna gabatar da shari'a na Muhammad sallam ala hadi kullu wa'ad akan shari'a kowane mutum kowane daya ala hadi kulli ahad akan shari'a kowane mutum wani hala saboda haka ne ma sunmu ahli kitabi wa sunna da haka ake kira su ahli kitabi wa sunna dan wannan fifita hanyar halittar da gwajabansa da aqidarsa da ayyukansa da komai na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ta ake kira su ahli kitabi wa sunna wa sunmu ahli jama'a سو أنا اسال الجماعة ما أبو هذا فيه لأن الجماعة هي الاجتماع وهذه الجماعة هي اجتماع حقوة لهذا الشيء وضد الفرقة كيش هذا الشيء من الربوة كي وإن كان لفظ الجماعة ضد شوى لفظ الجماعة صار اسما بحكم مصدر يقوم سنة آه لنفس القوم المجتمعين سنة لنمت عن الفتح قريبا والاجتماع هو أصل الثالث الذي يعتمد عليه شو هو إجماعي wato shine ka'ida ta uku bayan alkitabu sunna sai al-ijma' wal asl salis shine ka'ida ko shi na uku alladhi yutamadu alayhi wanda ake dogara a kansa fil ilmi wajen tabbatar da ilmi wa din da addini kenan wanda ahlus sunnah wal jama'a anan wadan suka hada kan wannan bin sunna din wa hum yazinuna bi hadhihi al-usul thalatha ahlus sunnah da wannan ka'idoji guda uku alkitabu sunna ijma' da shi suke auna jami'a ma alaihi nas duk abinda mutane suke kasa min aqwalin na maganganu ne wa amalin da ayyuka batinatin na batini aw zahira ko na zahiri mimma qalahu ta'alluqun ko mimma lahu ta'alluqun bi din da dukkan abin da ke da alaka da addini suna auna shi da wannan matsayin mai matsayin sa Qur'ani mai matsayin sa hadisi ko magabata sun yi da su amince da wannan abu da su ake aunawa kaga mai malamin ta aluku bi ka duka abin da ke da alaka da addini wal ijma'u alladhi yanbabitu shi wato ijima'i ko haduwa wanda zai zama cewa zai zama yanbabitu zai kullu za a ce shi wa ma kana alayhi salafus salih shine wanda magabata na kwarin ke kansa idh ba'dahum kasur ikhtilaf domin a bayan su ai sabani yayi yawa wanda sharhi umma wanda sabani yayi al'umma kai a ce ijma'in ko jama'a din ka ce jama'a yau ka ce ai wanga shi mun taru alu sunan jama'a yau a'a in an ce jama'a yanzu babu jama'a sabbin suna suka haɗu su babu sabani a wajen ma'ana mai wani sun al'umma na farko suka haɗa kai su ne jama'a idan ku yau kuka haɗu cikin aƙida fa in amanu bi musulmi ma amantu bi faqad ihtadaw kun jalo bai nawa fuqa fa sayyidikum Allahu sabila an idan ku ne kun imani da idan abin da suka yi kun haɗe kuma kun zama jama'a fasul rabewa sun sannan halin suna tare da wa'annan ƙa'idojin ya amuru da bin ma'aru suna umarni da kyakkyawa wayan hauna an muka kuma suna hali daga mummunan aiki a ƙida an suna na kula da cikin ƙa'idojin su da'awa kira ba da bisu juriya da haƙuri wajen kira an suna musu ko wuraren a تاتا تاش اقوي اشجع اذا اوما او وعد ما بدا وعد قوي وعد كذا وعد كذا تناتر ورشون وانا اكيد اجدار نعم على ما توجبه الشريعه في امر ثاني اكن اقول الشريعه توجبتها ويرون الف سنه قبل اقامه الحج والجهاد والجمع سنه قبل شو اي حج والجهاد اي جهاد والجمع اي جمع ولا اياد اي إدكا لما بثنا للأرماء مع الأمراء سالدة شو قبلني أبرارا ونشو قبلني مصدعني أبرارا كادو مصدعني كألا أو فجار كوفا قريني إن كنت أيدي يو أيدي أنا كنت أجي أجي هذا كجوبة عدل كنا أهل السنة كجوبة باتا واي أجناء كنا أهل السنة باب ويحاجدون عن جماعات أهل السنة كل سنة كلادة هذا كي مذيك وهذا كي مسلمين yanzu ta ce misali ba wannan shuka ne yanzu kai ma idan da kake kai bayan ta akidar da wacce yake kai ba kai ga na garin jikin annabi ne shi ma wannan jikin annabi ne sallallahu shi ma wannan jikin annabi ne wannan shi ko na ruhun dan annabi ne wannan da tabu kuma annabi ne sallallahu duk ba wuce faɗa ba inda za a ce a je wannan kai ka buwanta kai wanda ka buwanta duk za ku ce muku yadda ba to shi ke nan a ce wannan ka mu da gaba daya kowa ya ajiye na ba abin da zai hada kan mutum kitabun sunna ba abin da zai haɗa kan masu kan al'umma ya haɗu wallahi sai dai a jama'a da ka ce tijaniya ta kadiriya ba su bitu ba in ka ce kadiriya tijaniya ba su bitu ba in ka ce kaza to na kashubaliya ba su bitu ba arusiya ba su bitu ba girkawiya ba su shi'a ba su bitu ba kaza ba su bitu ba to shi kenan a tsara ko a tafi wajen al-muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne magana da yi ويحافظون على الجماعة في الكلاد هذا الجماعة ويدينون بالنصيحة للأمة سنعين الديني ليوع الأمة المليشة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم السنة سنة كل شيء معنى فقط الله المؤمن للمؤمن مؤمني قد أنقص مؤمني كسب بنيان كما ركتن قاتي يشد بعض بعض ساسل فينا كسب الفاشل كل هذا كي الانفجام هذه واحد والشبك بين أصابع في هذا كان ينسى يشد بعض بعض في أنغام wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da wannan manzo Allah yake cewa musulmi mu'minin wa tankutu mu'minai fi tawaduhum fi san junansu wa tarahumihim da jin kan junansu wa ta'atufihim da tausayin junansu kamar san jasad kamar biki ne guda daya idan shi ta kamin idan wata gaba ta kamu da ciwo da da'a lahu sa'il jasad zai rabo sai ya amsa bil sahar da zazzabi yake barci ya tsane da ciwo amma ga jiki ya ɗau to misali da muni buga kenan wa ya'muruna bis sabr al sunna suna umari da yin hakuri inda bala yayin jarabawa yayin bala wa shukr da yawan gode wa Allah inda raha yayin walwala da nishaɗi wa riba da yin hakuri bi murri qada da addara mai tsaci wa yad'u ila makarin min akhlaq al sunna suna yin kira zuwa kyawun dabi'a ألف سنة ولا قاعد تبيع ألف سنة ليه ألف سنة قلت يعني بدي ولا هنا تبيع zai zo yana wajara ba zai zo yana shaye shaye ba yana shan taba yana kaza ya askin banza ya sa kaya wanda suke babu da ababi biyayya ne suna kake ba ƙarya kake yi ba kuma hasina amal da kyawawan ayyuka wa ya'tiqidun al suna suna kudace ma'ana qawli sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana fadin manzo an sallai ta kamalul mu'mini imanin mu'minin da yafi mu'minai cikar imani ahsanu khuluqa wanda yafi kyakkyawa wanda yafi na'am wayan dubul ahlu suna faɗa cewa ila an tasila man qata'a akan cewa ka dinga sadar gaminci ga wanda ya yanke maka gaminci ila an tasil akan ka sadar da man qata'a ka wanda yake maka gaminci wa tu'tiya ka dinga ba man harama ka wanda ya hana ka wa ta'fuwa ka yi afuwa an man zalamaka akan wanda ya zalunce ka wa ya'muruna suna yin umarni bi birril walidai da bin iyaye wa silatul arham da sada zumunci wa husnul jiwar da kyakkyawan wani wal ihsan da kyautayi ilal yatama zuwa marayu wani Masaki da miskinai wa ibn sabil da dan tafarki wal rifqi da kyautayawa bil mawlud gabawa ko dan aiki wayin hauna kuma suna yin hanyar anil bakh gabarin alfari wal khuyala da girman kai wal baghl da zalunci والاستقالة عن الخلق دلونا تقاوى لكم أرفي وتقالتا بحق وتلقسياني أو بغير حق وتلقسيا بمعنى أقول هنا كيف من بن أرفي ومتعلم ده يا بابا توسي ويأمرنا بمعاني بمعاني الأخلاق suna yin umarni ما maɗaukakan ɗabi'u wa yin hauna an tafsafiha suna yin hanya akan wato ɗabi'u na ƙasa ɗabi'u na tawaya ɗabi'u masu zubar da mutunci kullum ma ya abin da ahli suna suke faɗa wai fa'alin suke aikatawa min gairi hada wa gairi min hada wa gairi wannan da wani sa fa inna ma hum fi muttabi'una li kitabi wa sunna masu biyayya ne wato da littafin Allah da suna. ma'ana duk abin da suke faɗa wato ba a karan kansu bane biyayya suke ga Qur'ani biyayya suke ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullum ma yaquluna وطريقتهم هن يتهي دين الإسلام هن يمثلن الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم واتو الدين اللي الله يقوى على محمد صلى الله عليه وسلم باب ولا أبو سنة بكيت سيبو جاو الله كأشين واتو بيمت جعل السنة والجماعة ولكن لكن سيرت على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما دعت العباد لا بالي أن أمته جواء أمة ستفترق ذات الربو على 73 فرقة جلال 70 أخوه كلها في النار بك نفس أنساني إلا واحدة سجلة لا وهي الجماعة تسمي الجماعة وأن تكهدوا أكل بهم نتابع على رسول الله صلى عليه وسلم وفي حديث عنه أو أنه حديث لك أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأن تك جماعة جزاك كتا سوري وأن تكدموا ما كان عليه من كان وأن تكدموا على مثل ما أنا عليه اليوم أكون وأن تكدموا أكون أبدا لك كثير وأصحابي كيف أقول أسمع بيسلي خمسة أيوة صار المتمسكون يسيس كذا مو ما شرقوني بالإسلام ده مسلسي المشهد الخالص كاتحجي دي وقت أن نسكي رؤود ونن أبو جمال الله سلم كان سيو يو عند من الله سلم يقول أولا لوك تيناتا الكتاب والسنة يسيس كذا المتمسكون بالإسلام المشهد الخالص masu ruku da musulunci tantagaryarsa da ta canza ani shobi wanda ya kubuta ani shobi gabarin gauraye ko gwiba hum ahli sunnati wal jama'a sunni al sunnati wal jama'a wa bihum wa bihim as-siddiqun as-siddiqun a cikin suke wa shuhada wa salihun duk wannan da su a cikin suke wa minhum a'lamul huda duk waɗanda suke wato duwar wasu ko tumbala na shari'a abinda ake ce alam ana buƙatar dutse wanda da nesa ba zai hango shi a cikin suke wa masabi hudduja fitilu na cikin duhu fitilar da ake sawa a duhu a cikin ahlus sunna take ulul manaqibi ma abota matsayi al ma'sura waɗanda aka rawaito daga manzon sallallahu wal fada'il mazkura ma abota fadalar da aka ambata wa fihim al abdal a cikin aka samu al abdal ina ga wani aka ce wani bawan Allah da ya zo ne shi da wani mai gurbinsa a cikin take samu tsakanin imam haihuwar imam imam malik da haihuwar imam bukhari shekara ɗari cikin wani su ne abdal ɗin ko wani bada rikici wannan wanda zai zo ya wakilci wakili da ya da addini wanda duk duniya ya ci tufaki akan su ko lantarsa to a cikin su wa bi ma'imatu din duk jagororin addini da aka amince da su a cikin suke الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وأن المسلمين كهذا كتشافون شريوني وهم الطائفة المنصورة أهل السنة سوني الطائفة المنصورة وإيامي كن الشرع الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لا تزال طائفة من أمتي وسآيري والتواجع شين الأمة ولا آية تمشي عن الحق منصورة masu cin nasara akan haƙƙi wato akan gaskiya ko ka ce ba za su bushe akan gaskiya ba mansura ba za su bushe suna masu cin nasara ba akan duk wanda ya karo da su yadda ya ba. da ya durruhum ba zai cuta da su man khalafahum duk wanda ya saba musu wallahi bai kisa ba yasa da dace wai an yi muƙabala da ahlus sunna da wani amma ahlus sunna sun cinye to ai dama ba ahlus sunna ne yake ce ba Allah ne yake cinyewa ai tafiyar ba ta saba ci. ko ba wanda zai karo da ahlus sunna insha wallahi a duniya ba ta haka za sai ba ba suna ake yi ai ahlus suna ba ai musu da su ba a ya za ka yi musu da wanda yake da hujja duk wanda yake ba ahlus suna ba ba kan hujja yake ba budin budin yake da bulayi da kama kami wala mun kha mu mana da mun khazal wanda ya fa'i musu baya yace wanda zai goyi da baya yace wa zai yake cutar da su ba hatta ta kuma sa'a har alkiyama ta tashi haka za ka kai ci kaga wani magana ce da ba ne ya riga ya a ai an yi malam wani ya ce ya saba malam wani ne Allah ya ce wala yaj'al Allahu al-kafirina al-mu'minina sabila wallan hadi har abada Allah ba zai taɓa sanya wa kafirai nasara akan mu'mini ba wannan kenan Allah ka taimake mu مسلم يا رسول allah ya الله أن يجعلنا منهم ونرجو الله يسلم يومنا بتكلف وأن لا يزيغ قلوبنا كذا ألا يكود بكاتم بعد إذا هدانا بين da mu. wa an ya haɓa lana kuma ya ba mu mana baiwa min ladunmu daga wajen ba mu rahmatin wata rahama innahu huwal wahhab da shi mai yawan kyauta ne wallahu a'lam Allah shi ne mutum sani wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima